akan ya biyo bayan karatu na biyu da na uku da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi ne akan daftarin dokar bayan amincewa da hukuncin babbar kotun Kano wadda ta ruce tsohuwar dokar da ta kafa masarautun guda hudu wato masarautar bici da gaya da rano da kuma karaye. waɗannan masarautu don ɗaya da Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan bayan da ya rattaba hannu akan sabuwar dokar a gidan gwamnatin Kano. Tanadin dokar ya kunshi samar da majalisar sarakuna ta jihar Kano wadda shugabancinta zai rinka jijjiyawa tsakanin sarakunan yayin da kuma wani sashe ya yi magana akan hanyoyin kudaden tafiyar da ayyukan masarautun na yau da kullum kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta jihar Kano honorable labaran Abdulmadari ya yi bayani. Ai da madaman 3% ne ake cira daga kudaden kananan hukumomi da haka ake gudanar da ita wannan da ake gudanar da masarautar jihar Kano na aka yanzu kowace kowane masarauta yawan local government ɗinta yawan yadda za a ciro wannan 3% shine da ta za su gaba da kula da da wannan masarautun nasu na ka ba da aka ƙara gwamnati lodi ba inda kuma aka ce an ƙara gwamnati abin da ya fi karfin ta tunda dama abu ne na tsarin doka na 3% daga kuɗin ƙananan hukumomi kuma daga kuma abin da aka tara kuma da 10% da ita gwamnatin jihar Kano take bayarwa gaba ɗaya ba daidai za a yi tunda kowace yawan local government ɗinka yawan kuɗinka mun faɗi ma gurare da yawa da muka ce harkar addini zamantakewa da al'umma duk abin da ka sani sarki yana da iko ya sanar da gwamna ko ya zo da bakinsa ko ya baya a rubuce. Tuni dai al'ummomin yankunan sabbin masarautun ke ci gaba da bayyana murna. Honorable Bashir Adamu Gaya daga masarautar Gaya na cewa. Sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su akan tafarki na daidai muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe Allah ya anshi addu'an mu yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautunmu an yi dakin an sa rodi majalisa ta sa ta daure Allah ya sakawa wannan yan majalisa da alheri Allah ya sakawa mai girma gwamna da alheri to amma Alhaji Musa Shu'aibu Ungogo guda cikin masu adawa da kirkiro sabbin masarautun ya ce raba zumunci shi abin da gwamnatin nan take kenan mafi yawanci saboda an kewaye mai gwamnatin da mutanen da makaɗan na gargal mutanen da za su hada amma ba za su iya rabawa ba su suke zai kai shi kan wannan abu amma tunda haka suka zaɓa duk mutumin da ya abin da ya ga dama zai ga abin da baya so wannan abu ba sabo ba wani abu ne sabo sun saba su iyayensa da kakanninsa na wannan sarki sun saba da wannan gwagwarmayar tunda wannan abin man ai akan yaƙi suka gada to yaƙin yanzu ya gama an daina yaƙi na takobi sai da ilimi ni a sanayyar da ne wannan sarkin da makarrabansa wannan abin zai zama wasan hausa ka tsaya ka gani kwai gwamnati shekara takwas ɗin siyasa yi sakin kano ado da yarsu shekara hamsin da uku yana sarki da gwamna goma sha biyar yayi suna ina wasu ma suna lahira da wannan sabon doka da gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya wa hannu yanzu akwai sarakuna masu daraja ta ɗaya guda biyar a jihar kano kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria